ومن اتبع بعقله واستمسك بسنته الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم ashirin da bakwai ga watan goma watan shawar alaihi wasallama dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin Allah tabaraka wa ta'ala muke da roƙon limana da ake da muwafaka na duniya da zahira don tsarkin sunayensa. To muna da cikin fa'ida shaɗi baya ne Me tafsir suratu takahuri to mu dai a gani a ciki fa'ida fa'ida kuwa ya san fa'ida Allah ka ba mu fa'ida ta duniya da lahira qawluhu ta'ala fadin Allah tabaraka wa ta'ala alhaakumut takathur neman yawa ya neman mutum ya tara da yawa mutum bai godiya sai ran da ici ƙasa ku. kullum mutum yana so yi karatu da yawa hatta yana so ci da yawa magu ya riga da yawa ya samu mutane masu yawa ya yi kuɗi da yawa ya yi waye mubahi da yawa nan wajen neman yawan nan nan mutum zai halaka Allah sai ya ɗauke maka kai da Allah idan ba haram ba ne ba amma yakan mantar da mutum Allah ta baraka wa ta'ala ra'aitu wannan abun haka yake Allah Allah zai shagalantar da mutum Ya shagalantar da mutum neman yawa yawa mutum ya tara ya tara ya tara za ka samu mutum ɗaya da hula goma kalbi biyar rigar mata ta samu biyar إلى آخر السورة አልቀኒ أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد سورة نن تأل حاكم تأتت taro alƙawalin aljanna ga mai imani mai aiki gargaɗin wuta da wahala ga wanda ya ƙida faik shi kenan Wa wakafa biha ƙafa wakafa tun biha wa'azi ya kai wa'astuwa da wannan sura alhaku liman a ƙalaha. amma kashi sai dai ga wanda ya fahimce ta ka tsaya ko mu tsaya mu ga sirrorin da ubangiji ya tanada a cikin wannan sura malam ya ɗebo abin da zai iya ɗebowa kullum ana magana ulul albab ulul albab ulul albab ainihin فقال alhaku ألهاكم ala wajihin la لا na فيه an ɗauke muku hankali ta fiskar da ba ku da uzuri a ciki yanzu don Allah kai ta yin shekara hamsin arba'in sittin ya uzurin da Allah ka samu daman bautan Allah ba kai komai ba yau gashi ƙarfin ya ƙare gaba ta yi nauyi wahalar azumi wasu ta'alar ra'asu to mai uzuri wala ba uzuri me za ka ce ina an ce mai ka gabata a ce sai Allah ka ba ni kwana bakwai nan gaba za ka ga abin da zai ba shekara bakwai da ta wuce ba ka iya na komai ba yanzu ne za ka yi ba ka da uzuri ma'ana ba mu da uzuri dukkanin in yan wasu yan tsirari daga cikin yan bayan bayan can suna da uzuri da dan tsakiya tsakiyar nan mu dai na a galabiyar mu ba mu da uzuri yau dai Allah karɓi mutum da me zai je lahira me yake sa zai rai zai kai shi aljanna in an ce mai isa ba kai bauta Allah ba mai ka taimaka wa addini ka ce Allah ban samu dama ba wallahi mun samu mutum ya hana ku to ba uzuki mun shagara neman abinci yi daga mai gona ana sai mai rumfa sai mai shanu ya san da zai ci abincinsa amma addinin sa bai san yadda za a yi shi ba alhaakum at-tabyani shagalakum ala wajhin la ta'dhuruna fi kun shagala ta fiskan da ba ku da uzuri a ciki fa innal ilha'a idan aka ce maka ilha'a an shay wa huwa al-ishtighalu anhu mutum ya shagala da abubuwa ya manta da shi har ciwo ya samu mutum har tsufa ya samu mutum har mutum ya tsinci kansa a kabari wancan ya je lahira yana da sauka dubu bakwai ko dubu takwas da dari takwas to kai da dari ne za ka je lahira الالتهاء لا ilha a wani أو ha زيادة ta. saboda haka nan mutum ina uzurinsa bai da uzuri malam fa in kana bi qasdihi fihi fa huwa mahallu taklif idan mutum da nufinsa kana bi qasdihi fi ilhaidi mutum na sani ya shagala fa huwa mahallu taklif nan ne inda ka dora mutum a ibada wa in dai mutum yana sani ya shagala adam abin da ka kai shi da sanin shi ake kama ka da shi shigowan ka nan da da sanin ka kashe idan ana samun da za a baka in ko zunubi aka bar wa za a rubuta maka banda wanda aka kawo shi shi wani tabbatar da ba ka ba amma munar dukkan na kalli haka na dukkan dukkan mu daga ne wa in kana bi ghairi qasdin mutum kan shagala ba da niyya ba ka qaulihi sallallahu alaihi wa sallama fi khamisa kamar maganan annabi a wani mayafi nan nashi da aka kawo masa mai ratsi ratsi ita innaha alhaqni anifa an salati mayafin ya shagalantar da ni daga sallah na da niyya yi wannan ba da niyya ba yana sake da rigoki da irin rawani na dazan daga rigar wancan ta jami'ar mai ni ma na haurar su ratsi ne kaza kana kallon yadda aka yi turo ko mutum yana sallah kan kafa ɗin ya dinga kallon fulawa fulawa jiki alhafo kenan wannan kaga ba da niyya ne ba amma wanda ya tafi kasuwa da niyya ne wanda ya tafi kiwo da niyya ne wanda ya tafi noma da niyya ne wanda ya tafi kamun kifi da niyya ne yana sanin shagalai banda ya rai kamar niyya amma banda wannan wanda mutum bai zubai da niyya kana zaune haka kawai sai ka ga wani wata zuma ta shigo kana kallon zuman nan kana kallon zuman nan sai ka kama ta raka nawa kai ciki wannan ka shagala amma ba da niyya ba wannan bai da zunubi kana sahibuhu ma'azuran sahibu man alladhi istughlahu bila niyyati wa bila sababi hada ma'zur wannan yana da uzuri wa huwa nau'un min an-nisyan wannan ilhawu din wani nau'i ne na mantuwa wa fil hadisi ya zo a hadisi sallallahu alaihi wasallam an sari annabi ya manta da yaro a kan wasu dan jinjiri irin jirajiran da aka sai ya sanya shi akan cinyarsa zo ne da ta kaza kaza kaza kaza annabi ya yadda gaba ya kai yaro nan sun ga ka shagar wasu ayyuka kaga wannan ba da niyya ne ba zaha falaha eh, sallallahu alaihi wasallam an sabi kaga wannan ba zunubi a cikin sa ai zahala an yishin me yace da kan tsaho amma a sharke ne ko a can kasar wani lokaci akan samu kilomita biyar ma a zara a kan tsaye ba a kan tsaye ka kan ta kayan ba kuwa ake da shi ba muna namu nan babu ko ya abun ka kace dadin ka kai kadai inda dadi ka kawo mhm. annabi ya taba daga yau kaga wannan ba da niyya ne ba ko wa yuqalu akan ce a larabci laha ya da abu ai istagala bihi kaga in istagala bihi yana sani kaga wanda ya shiga kwallo ai da hafi fi kuratul kadami ko ina san ya tafi kwallo ko ita kallon kwallo wannan ya shagala ne da sana sa walaha anhu ya shagala daga idan sarafa anhu in ya watsar da shi wallahu lil qalbi wal la'ibu lil ولهذا يجمع بينهما shi lahawu zuciya ce ke zuciya ce kakan yi haka a rali ba abinda kake gani a wurin nan wanda zai wuce taurin ba gan shi ba zuciyar ta tafi can kana ta kallo kila nan dinnan da kake kallo baya ne mana eh, ina yan ta tafi ku ta tafi ku wani haka take ba kana ya zama masallaci kare haka su je amma zuciyar kana lissafi can a ta tafi ku ne dan ba ka gani laha kenan zuciya ke yi wallahi ba ko lil jawarihi da ibu ko gaba uwa ne hannu yayi kafa ta yi jiki ya girgiza kai ya taba wannan shine la'ib can inda Allah ke da la'ib wa la'ib ko to ga magana yanzu da ribar wannan sai musan fassara Inna innama hayatu dunya ko la'ib wa la'ib kaga laibu ne da gaba uwa lahu ne a zuci ya kaga magana ma'anar ta yi daidai amma faɗa aiki ya kan shaitan hana wani haza ya jima ubai na kuma akan haɗa tsakaninsu wani haza kana kawo an hakumar takaso abalagu fi zammi ya kai mutuka a zargi min shuguliko da aka ce shagalako alha ya fi shagalako ƙarfi zuciya ainihin ta ta shagala kun manta fa inna al'amila kada ya sa'amilu jawasha domin mai aiki yakan yi amfani da gababuwansa bima ya amata da abin da yake wa qalbuhu gairu lahin bihi zuciya bata shagala da shi ba hannu zai yi abu wata zuciya ba an gane fallahu ko zuhulun وإعراضه شين شغلة كبيتريو والتكاثر هو هو تفاعل من الت... من الكثير اسم تفاعل يوي تيتينيا دقايوا أي مكاثرة بعضكم لبعض neman yawaitan sashen ku da sashe wannan na sai haura wannan wannan na sai haura wannan mai shanu goma ina so ya fi mai biyar ina so sai ya kai mai sha biyar a mai kuɗi ne wannan na da dubu goma yana da shi ma sai ya kai wancan mai dubu kaza haka ake ta gasan yawa wa ba an zikri an an zikriku mutakathiri bihi wa iradati li'itlaqihi wa umumihi nan wani alhaku mutakathirhu yawa yana shagalantar da ina yawa abun da aka yi magana kan yawa ba ku gane ba alhaku ba a takasuru ba neman yawa ya shagalantar da ku yawan me ba ba a sani ba ba a faɗi abun yawan ba a ce yawan dukiya ba ba a ce yawan yaya ba ba a ce yawan jama'a ba ba a ce yawan mulki ba ba a ce yawan an ce da alhakumut mutaka. sirri sai ƙura'ani sun faɗi abin da aka yi saboda ana nufin ya tattaro kowa mai kashe gada da shi da an ce attakafur alhakumul takafurul amwan shi ke nan kaga masu ƴaƴa ba ruwansu masu shanu ba ruwansu sai an yi tsaye a shigar da su shanu malu ne ce ba malu ne, ba malu dukiya kenan a yi tabi kowa sai ga yana kokari fiti. amma da kace alhakumul takafur kowa abun ya faɗa masa duka har ka shagala daga aikin Allah wani abu ya dauke maka wannan abun yana shi kun gane shine ike ce mana ai mukafaratu ba'dukum li ba'd shine zai ce wa a'rada an dhikril mutakafaru bihi ko al mutakafaru bihi abunda ake yawan da shi ba kawo shi ba da itlaqi saboda a nuna lalle ko mai mutum ya shagala da shi ya ya wa umumihi ya zama sigan amma ce shamila to yanzu do Allah na tambaye ka in tarjama ne me zaka fasara a ciki me zaka gani hmm? ba ko tun be fasara zai fasara maka ce yawance ce ne ya halaka ko ko a sa ta a ciki ayin an yi an rage kalmar zaki in dai ka sa dukiya ta rage masa zaki shi isa sanin da ruri ne sirrin da ke cikin ƙurani bai ganuwa a wani harshe don da za ka zauna kana ci gaba da bai cika kan tsoron nan za ka gano abin da ba ku faɗi ba tun da daman faɗin yana nan za ka iya sa ƙauyen ku a ciki za ka iya sa birnin ku a ciki za ka talakan ku na ciki attajiran ku na ciki masu mulki na ciki Allah ha kuma takaso wa anna kulla ma yukafaru bihi al duk abunda bawa yake neman ya yawaita da shi gairahu in bi ba Allah ba siwa ta'atillahi in bi ba Allah ta ba da'a wa Allah wa rasuluhu ba wa ma ya'udu alaihi da abun da zai koma kan Allah bi naf'i mu'adihi don amfanin lahirarsa fa huwa dakhilun fi hadhihi takafu duk abun da ba na Allah ba to ya shiga cikin wancan yawaice ce ne ai ku abun akwai hikima kuma abun akwai ta da hankalin mutum ya gane kowa zai duba zan duba na wanda ka duba naka kowa da inda yake buga bugansa aya tsara ki tore shi in dai takafurun da ya zama ba takafur ne don a samu yawan addinin Allah ba to wannan takafur ne kafuru kullu shay'in dukkan komai duk da kasa mutane ba sa gane sai an dan kira suna min malik ko au jahin jahu alfarma idan mutum yana da faɗa ji a kaduna so yake haɗa da kano Idan mutum yana da faɗa a ji a kano so yake najeriya duka da za ka haɗa najeriya in kai magana duk ba mai fitowa waje ka ce to hannu nijar me za kamar ba su ka ba idan ka samu afirka ka ce ke kaɗai yan jajayen na su su zo su bi ka ba dole ba sai eh, hakan mutu ba za ka ce nasara ba inda za ka haɗa mutane duka zai ka nemi sirrin da za ka nemo a jaru to a jaru fa in ka samu aljina ce to dabbobin daji su ma ya kamata su yi. nai to yaushe za ka gama wannan sai ka mutu A alhakum mutakafur ya ce kake da lokacin bautan Allah kana neman takafu wato yan uwa kenan nan ko yana nuna wani buri mutum ya rage buri ka samu kaci ka samu rigar sawa bautan wa Allah yi kokari ka tafi lahiran ka tukun shi ne aura a iyaka wannan duniya me isa annabi ce mana ainihin da kun fi duniya ka naka gari bu me yake neman babin ci da abun rufa sai wurin kwana ko nan ka ba shi dan rako ya gefe ba zai ce sai ya san gida ba dai biya ka kona ne kwana ciki Allah ya kama gobe hana kan shi gaba kun fi duniya ka annaka gari in ka ga dama kuka zama abiru sabiri kullum kwanan duniya ƙara bayana ki a ce kana tafiya motar ka ta yi zafi ka ga ya buɗe hanci ya jangwale nan ya jangwale nan ya watsa ruwa ya watsa ruwa ya ɗauko yadda duma ya kuma gindin bishiya ya kwanta ina jira ta yi sanyi a abiru sabiri ka ga wannan ka zo ka zo ka ce masa to mallam da zama ka gindin bishiya sai sai gina ya ce ce kai dai ci ne <laughs> ba zai da fegi eh da ke kan tafiya ce to ga gida na ba ka ce kai karike kiran ka ne yaushe zan dawo wani wurin na eh? babu sauran magana da shi tun da yake cikin wannan tafiya kila ya baka adalci maka kallo ko mahaukaci ne kai in ya zan mahaukaci ne zai tuna ya ce insha Allah ko za mu sayar akwai na naira biyar eh in ji ba to kuma gida mutum zai koma ya kullo daga wata uwa duniya Ina Allah Allah ya tura ga baban shi can ga maman shi can kila ina da mata ga wasu ƴan ƴaƴanta suna kallon shi na Allah Allah je gida ina annabi ya siffata duniya nan sai dai ganewan yana da wahala tun nan mun karanta hadisi ba wanda bai karanta shi ba amma a sanwara shi a yi shi a aikace la abun shabihun bil mustahili ko ya samu yi sai mutum roƙon Allah ya sa mutum kafin da ya mutu ya zama haka au jahil au satin ko shugabanci ka duba yadda ke neman yawan shugabancin nan au watan ko yawan mata au hadithi ko wani ko hadisi yawan hadisi au ilmin ko ilimi illa hadisi zai iya zama an neme shi don Allah ko kuma an neme shi don ba don Allah ilimin shi ma yana ya zama haka shi wannan yana iya harshen dawo wanda aka yi shi saboda Allah kai ko ilimi ake saboda Allah wajibi haɗa shi da aiki ilimin da duk ba aiki da shi bai da amfani ba a amfanin tsani ba wala ba wala siyama idan lam yahtaj ilayhi ilimin musamman wanda ba a da bukatarsa wata kasuru fil kutubi a tasani imana ah, to wai mai shi ku ciki ba kada littafin da za karanta wa Allah ya kiyaye muna ciki littafi sai shekara yana cikin leda ka siyo shi ka bare ledan ka san ya ciki ya gagara in wani zai ce ya ya littafi ce kuce wuce wuce wuce bar mi kayana ha ni ma zan karanta gashi nan haza aje lahira ba karanta ba wallahi malamin lokacin ka kan littafi sai dai kai kuka ka rasa lokacin da zaka zo ka karanta alhakum kowa na neman wasu التكاثر في الكتب in ka duka tattafai ba za in ka ce za ka zauna ka kama karatu karatu ka waye zai maka aiki ba sai an fita an yi aiki ba ba ka gani ran da ka fita kai aiki don taimakon addinin musulunci sai ya fi karatun wata in keɓe mana zuwan mu gonar rana ɗaya sai ya fi karatun to karatun ake karatu tsani ne ba inda za ka zauna ka zama abdulaziz ta buga ta buga tsani ta buga tsani ba ba sama inda zai jingira shi inda za shi ya kamata karatu yana da manufa yadda ake karatun nan malam da ya tashi ake malam da mu shiga inda muka shiga ba kutubu at-tasanif na rubuce rubuce kutubu tasanifi wani zaka ji mutum ba ka gani yanzu mutum ko yan famfula da ya rubuta sai ya rubuta a gefe ni ne a shehul fulani fulani daga cikin littattafai na akwai kawaidi akwai akwai kaza akwai kaza isa ki dawowa tana akwai kaza akwai kaza akwai kaza in ya gama layin dan na kasa sai ce akwai wasu na nan kan hanya so kuma suna babu ba su duniya ba me wannan attaqafu karshe ta ce maka ina kallon su ne don a karanta don a samu ito aje ne wala malibin diyati wannan an bakka da Allah in haka ne Allah zai bakka an kokari ya kake da kai da shi wa kasaratul masaili da yawan matsaloli ko tambaya wata fari'iya da mayar da su kashe-kashe wata wulidiya da kirkira matsala a kirkira wannan wannan kuma a babin ilimi hatta a malamai haka wata kasuru an yi talubar rajulu ayyakuna aksaru min ghairihi shi dai a takasar mutum ya nemi ya zama sama da wanansa wa haza mu neman son wani Ya zuba ga mutum ko ɗalibai zai tara yana so ya ga sa sun fi na kowa yawa ce eh, duk ɗalibai na ne duk ɗalibai na ne yi yara ƙanana za ka sun tara wanda suna zai ce ɗalibai na ne nema ma wanda ɗalibi da ne ce masha Allah da wanda ka jiwa bakinsa wannan yaren ba ka ne ba gado ne وهذا مضمون إلا فيما يقرب إلى الله sai abun da zai kusanta mutum zuwa ga Allah wannan komai yawansa fattakafuru fihi munafasa in ana takafur a cikinsa munafasa ne gasa ne fil khairati wa musabaqatun ilaiha idan misalin ɗaliban nan ana nufin ne wannan a yi gasa wannan ya fi samun jama'a da yawa ya tara mutane a makarantarsa don fahimtarwa da tafi ta wannan yawa ba don cewar ya karya shi ba ba don yan kwandaloli da ake samu wannan ba ne ya zanto a ce so samu ne duk wanda ya daga sama a labari a ce kai ne a sarki Ku fi sahihi Muslim حديث hadisi Abdullahi بن أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يا صامو النبي أنا كرد ألهاكم التكاثر قال سي النبي شيء يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من, من مال إلا ما قما تصدقت فأمضيت كل متنا فما دوكيتا دوكيتا أرزقنا ملكنا ba ka da komai a dukiyar nan sai abin da kasa daukar ka cire shi daga cikin dukiya ka duba mutum zai iya cin dubu ɗaya a wani sadaka sabba ta fita naira ɗari ba nawa ake ta kafin ɗari biyu wanda suka fitar na zamani ne dai bana ciki ɗari biyu ko suka ba suka ce da sati sati ɗaya to yanzu a satin nan mutum zai iya cin nawa a takaice a tsaka tsaki na talaka ba ba a kwatanto sati ba kwana zai kai ɗari biyu kullum mutum zai ci ɗari biyu sai a talauce eh, da shi da na kafa ne a wani layu ta sabuwar ku a sa ɗari biyar a ce komai da komai a ƙaddar za ka ce ɗari biyar a gidanka duka da ɗanka biyar ne kawai matan ka biyu da kai a sati a kullum kwanan duniya za ka shi ɗari biyar ka kaddara dama kana da masara a gida a ita ma sayan ake kana da shinkafa ka gida a yi sayan ake duk abun da kai amfani da shi a yi masa kuɗi za ka yi ɗari biyar eh? duk ko da miyan kuka ne miyan kuɓiya a kai na irin na ne hmm? dubu ɗaya ko duka da darin da wuni a mashi dubu ɗaya to to dubu ɗaya kwana bakwai dubu nawa to dubu bakwai ka ebi dari biyu ka bayar kana ganin ka kashe kudi da yawa ka ce dubu biyu bakwai a dubu bakwai ina ka ebi dari biyu ka bayar da za mu yi hakan wallahi malam da mun gina musulunci da ba mu da bukatan ba duk nan a ce kowa zai iya ba da ɗari biyu a satin ba zai kashe mu ba ɗari biyu nan ba zai illanta mu ɗari biyu nan ɗari biyu biyu kanan mun kusa ɗari duk sati ko a ce duk tafiyar nan kowa zai iya zama kana da hannu biyu ko hannu uku ka bayar a nan masallacin anguwan kuma ka cire ka bayar can wurin aiki ma ka cire ka bayar ko a kasuwa ka cire ka bayar nan da inda ake makala makala to a ce mutum kullum zai cire ɗari biyu ai kisa mutum zai za ko ba za mu gane ka ba sai a lahira subhanallah wallahi rayuwa ta zama irin rayuwa ta kullum ba na farga yana shiga hatsam sai na je karshe tukun gano ce kai kai kai kai ta na sani ga abin da zai malam gashin oh subhanallah ba ka da komai a dukiyar nan fa eh, min malika illa ma ta saddakta fa amdaita wannan ɗari biyun da ka bayar shi ne naka dubu bakwai ya tafi a banza an ci an yi kashinsa au akalta fa afanaita wannan ka gaba ka cika zuwar au labista fa abanaita ko kasa ka tsohar riga nawa ka taba kashewa da yau to wannan su ne ma abin da ke sauran ku wanda kake tarawa to na wasu ne wani kake tarawa wasu kake tarawa duk inda kake kana da masu gado kar Allah sa ka yaure ka kai ma mai akwai masu gado kai annabi ne ke ya zo ya samu annabi ne na magana shi eh, ibn shakir abdullahi yake cewa ya samu annabi wa huwa ya karawa alhaku ko faƙala shi ibn shakir ya ce ya ƙulu rasulullahi ne ya ƙulu bunu adama yana hikayar dan adam ba dan adam ne mai ce mali mali ba eh, eh ya tawilan ta kula ce dan adam ayat kake cewa kai ma haka kake cewa ni ma haka kake cewa mali mali sai annabi fassara ce to mutum ku bai da malu sai abin da ya sadaukar ko ya ci ya watsar ko ya sa ya kashe ka gane magana to na hmm? wanne eh abin da yake bada ina bada labari alhali kana mali mali alhali ba malunka malunka nan bai amfananka da komai sai dai cikin uku abin da ka faɗo ka nan shi ne ka zartar da shi lahira abin da ka ce ka kasa yadda shi abin da ka sa ka kashe shi to mai amfaninta ashe malu ba na gani ba abin da kake da malu ina wanda ka fi ɗaukar shi kenan kullum kana faɗa akan dukiyarka dukiyar nan da kake da shi a ciki wanda ka sadaukar shi ne ta eh, ba dan annabi ne ke ba da labarin ba Allah ne ba ai ba hadisul kudusi ne ba ko Mm. eh amma ya tafi a banza yi bai je lahira ba mama ba dai biyun ma ba shi ne asara ce na kai ka asara ce biyun ma ba shi ne ba ba in ka tattaro hadisai ga sunan ga hadisin aisha annabi yanka rago ya kai gidan shi kenan aka rabe shi kaf sai ka rafata ya gida yana ina ragon na ce ta ce kashi kai hakuri ya kare duk an raba ba abin da zai kife wannan yarkin yan gaba ya ce kike ragona nan wannan ne zai asara sa abin da aka ci shi ta kusan a banza banza amma abin da aka sadaukar gobe kiyama za a ba su rago fasa mai kare ba kila nan kashi goma karanci hadisin gashi nan ya kulu bunu adama ko mali mali wahallaka baka da komai minal mali har wannan na korewa ne hal in ta zo ga illa can a gaba harful istifham ga illa a gaba kaga korewa na aikinta hallaka baka da komai min malika illa ma tasaddaqta fa amdaita muddin ka sadaukar da shi ya can amma wa akalta fa afanaita wannan ka kara da shi bai da amfani eh da wannan kawai kaga an ta an kara masa amma wannan akalta a fanaita eh, shi wannan kaci amma ya tafi a banza tana nan a kai sai abin da kaci amma ka kara da shi a banza eh eh, eh. yawwa asalinsa mubahi ne amma inda kyakkyawan niyya zai zama mai lada ka san mubahi in an yi shi da kyakkyawan yana ya zama lada amma asalin ka ba lada an mubahi asalin sa ba lada mubahi ne don mutum bai ci abinci ba ya jura ya lahira ba za a kama shi da laifi me yasa baka ci ba idan kashe kanka kai kanka yake abinda ka ci ka ka afanaita shi da ka sa ka tsofar da shi to sai ne amma wancan ta amdaytahu eh to wallahu musta'an fawaidun ga wasu fa'idoji masu girma ko kana tuna masu cewa an kace da kanka kai jihadi wannan mutane hatta akwai cikin yan yan masu hannu da yawan nan ne ake ce masa komai wani mai cewa yanzu idan misalin da da ka ba da dubu biyu a masallacin ku da ka yi cefane na dubu biyu ka kai gida to cefane na dubu biyu ka kai gida ya fi wannan a masallacin saboda ga hadisi ki da wakai kila baka ma gano wacce hadisin ba dinarin an fattahu wa dinarin ta saddakta bihi ga ƙarshen manan hadisi dinarin da zai an fattahu fi ka ahsan min dinarin da zai saddakta bihi haka yi yi wannan hadisi ka zama ko ajiyar Eh, kuma dai ne akai saboda kana kaga ina a wannan hali ke zama ce da ka ɗauki kuɗi ka zuba a masallaci wanda ka ce mai yadda kai yanzu ka karantar da bahaushe wannan wani ya sake sadaka eh, kan dai ka magana ciki eh, to in aka ce za a haka waye rage yanzu kenan gaba kira na so a daina wannan addini a wannan hadisan a masa mummunan fahimta kenan gaba ki da zama daina zuwa masallaci mu dinga ce fa ne wa yali kawai ya al'umma dai haka take tafiya amma dai ba haka bane ba in haka ne mai isa aka waye gari ga annabi ya bayar ya kwana haka kalli rayuwar sahabbai ina ka aje isaru an yi isarin mutum ya yi isarin addini ta inda dukkan muna ya karewa kan addini addini ya ce mu mutum ya to haka eh haka tuni dama suna da shi wannan yan duniya ana tafiya tare da haka suke cewa ce yanzu alhaji ya gina masallaci alhaji ya gina masallaci ya gina ya gina wa katangaro saboda kana gina masallaci ka gina masu rikon masallaci shi ba zai yi aiki ba sai da kuɗi haka suke cewa ai wannan magana ta fi shekara ashirin ta fi shekara hamsin da su suke faɗin wannan magana in an gina masallaci ba a gina masu sallah ba an gina wa kadangaru kuma za ka ga babban mutum ne mai wannan magana hmm? Allah ya sauka to wannan bai ja mana ci ba yanzu ka dubi yan kusa kusa da muke addini tare da su wanda ba kabila mu ne ba kaga duk inda suka kama wani yanzu sa daga sama duk inda suka kama sa daga sama in ka je sai ka tada masallacin mu ya shekara hamsin ina nan kafa goma goma su ku za su su kama haya haya za su kama su dinga sallah a ciki malam aka ɗaga gidan na sosai a ɗaga makotansa sosai a sake ɗaga wannan sosai kafin a jiya ga sun damfara masallaci kafin a jiya sun yi inda ya yasa su dinga karatu to mu kuma na muna ci da iyali har yanzu ba ninta. Kulli ce kai ce ganin kai nan ba gwaninta Eh. Wallahi. Ko an fara sa ga an tsinke. Ai tarbiyan farko ne babu gaskiya. Gaskiya wannan abu saboda alhazan mu da can na asali musamman bangaren da na kullum shi ya fi son ya fara masallaci sai je karshe in ka zo ka ce masa gaci a gabari ne na kasa zan ne so yake kawo kuma kullum to sai wannan ya kashe mutane ya kashe mutane wa zuciya su aka ɗauka ma gaba da ba a gina masallaci sai kuɗin ka sun yawa inda yan kuɗi kaɗan ne ka rike kawai mai mai yawa wanda ya rasa da zai da kuɗin zai zo yi masallaci sannan kuma masallacin kaɗai ake maganar makaranta don kila matsalan da muka samu kanmu an kashe shi wa gabanin mu ne da wa'annan yahudawa suka goma mana najeriya nan duk mai kwakwalwa da suka kashe shi wa'in ba ka gudu ka ban kasan wa'in ma su kashe ka ko sarakuna da suke tunda talaka ba a sa. amma ko sarakuna duk mai fikiran yadda za a daga musulunci kashe suka dinga yi daga a makala masa wani laifi ne. ko a tsokane shi zai faɗa da wani kuskure inda za a kore shi ko in matsa kaza inda za a kore shi su kuma da yake ba galabiya ba gazar fikiri ake da shi ba tun da an kashe tun na hakika ta inda aka zugo ka aka za a ce maka mutunci sai ka ƙi ko an ce maka mutunci sai ka auna shi in karama zai zama a ko zai janyo ka zai janyo ma gaba daya kai yanzu ta kai ma ba za ka rama ba ma za a yi maka kifa kwana kawai a rushe ka ko mai aiki ma'aikata ga ina da kwakwalwar tunanin zai taimaki zance sai sun sanya da su dan kufe shi su karya shi to amma wancan kan irin wannan rashin taimakon alal hakika ya taso haka ka zama muka da mutanen nan sannan sai aka bar mu da rubo su aikin su ci duk irin abin da ake yi sai a cece ce aka waye gari mutane suka fara ma kyaman addinin gaba daya har kana tunanin ka zama dan kwamiti don a gina kaza ka an shiga cikin barayi ne wanda suke zaune gari banza sai ka ga mutuncin ka na zuwa ga mai ka mai gadin ka ka tuka su je can su karata kai man taimakon ka tashi ka ba amma ka shiga ciki ka wuce gaba to ga irin kallon da ake muku in kai baka ce ba su da sun ci su da sun ci su da sun yi suwa da sun yi masallaci ba za a ce maka za a bada taimako a masallaci sai an cire masa 10% eh nan abokina ne nuna masallacin nan ba zan ce abokina amma da yaya zai bada dubu ɗari biyar kai tsaye dubu ɗari biyar ɗin gafa kuɗin muna muna an fitar da su aka ce sai an bada 10% saboda an sha wahalar ciro su ne dai kamar in ga musulunci ce ba su ma kuɗin ba masu da ɗari biyu za mu haɗa su nan amma dai wannan sai zame ma sai aka ce to gashi dai an ce ya tanfasa kaza kaza kaza kaza na kalle shi haka ce a amma na biya shi ne an cire tanfasan din dole amma shi ya tikata su da aljihun sa ce to ka tikata su ka je mai maimakon ka tikata ka bada naka daban mu ba mu kasa ba Allah ta'ala bai kasa da mu ba sau daga in kuna sha'awar naira dubu ɗari biyar na kurike ta kura ba ya in ce kuɗin da ka bayar mutanen kasance. cinye ya ka kawai ni kenan bai hana min abin da zan yi ya bai hana abin da Allah zai yi to a ce maka za a bada taimako ko ba su kaɗai ba ya zama ruwan dare ne in dai aka da kuɗi miliyan goma to tabbas miliyan ɗaya ta su wannan ka'ida ne ni lantar ba kawo waliyai eh ne masu masu wutar karbantar ba su da waliyai ne kafin yi ba to to maganan mu dai ta da su maganan mu ta tarbiyyar ne eh, littafin tarihi da su akwai masu tunanin za a na gano ga yadda aka rike jama'a ga yadda za a ta ga waɗanda suke neman addini tabbas in aka ɗaga su za su taimaki addinin musulunci wallahi malam ba ma su ake taimaka ba sai dai zaune gari banza kuma ne mu duba gaba la Allah ya yi su ba da talika amra fawaidun jalilatun ta wasu fa'idoji masu girma Allahu musta'an man lam yantafi bi ainihi lam yantafi bi udhnihi duk wanda bai yi amfani da idonsa ba ba zai taba amfani da sa ba eh to nan na inda ma za a shakin wannan ko karatu kake misali a ce maka a yanzu din nan ne littafi ka kalli inda aka karanta sannan ka kura mai karatun ido kaga inda za shi to dole za ka amfani da yawa amma ba ka ga abin da ka karanta ba ka dinga ji haka zai wahala abin amfani ka da yawa dole da ido ake amfani da kunne ai ma da haka ya so karatu yi isa ai za a ce maka wanda ko can gefe ya zauna ai ba karatu zai ba duk wanda bai yi amfani da idon dunansa ba to ainihin ba zai taɓa yin amfani da kunnansa ba wannan magana an kare ta sai ka tafi kai tun da ma ai mutum ya rike ta daga sai dai ka tafi kana lura ka tafi kana lura ka tafi kana kallo ka tafi kana dabbarawa ka tafi tun da littafi ne da tadabburi lil abdi sitrun bainahu wa bainal lahi wa sitrun bainahu wa bainan nasi ومن هتاك ومن هتاك الستر na بينه وبين الله هتاك الله الستر الذي بينه وبين الناس سبحان الله الأمور ظاهرة باوانا دا سترة tsakanin sa da sutura sa da Allah ya koma ga Allah ya kama Allah ya rike Allah ya dangana da Allah ya taimaki addinin Allah eh fadillah dai wa na bainahu wa bainan nasu da sutura tsakaninsa da mutane yadda ka gitta tsakaninka da Allah kana neman kakka zarta haka mutane su rufa maka asiri za ga kowa a duniya ne ma yake rufa maka asiri faman hataka sitiran na bainahu wa bainan Allah duk wanda ya yaga sirrin tsakaninsa da Allah ya bar bautarsa ya bar yi don Allah ya daina kiyamun laili ya daina roƙon Allah ya daina komawa ga Allah kana nan za ga mutane su masu yarkice shi in ka ga an kware daga mutum ba banza ba barin Allah ya iyakar yadda ka riƙe Allah iyakar yadda mutane za su dinga sauka iyakar yadda kai wasarere da addinin Allah haka yadda mutane za su yi wasarere da kai mutane suna ɗaukar karatu ne na'am da karatu amma fa ba shi ne tsura ba an gane magana a fili take eh, lil abdi sitrun bainahu wa bainal lahi wa sitrun bainahu wa bainan nasi faman hataka sitr alladhi bainahu wa bainal lahi duk wanda ya ga sirrin tsakaninsa da Allah ya bar Allah bai ji kunya Allah ba bai san as-sami'u na jinsa ba bai san al-basiru na ganinsa ba bai na ganinsa ba bai san al'alimu ya san da shi ba bai san alkadiru na da iko da shi ba ya shafe wa'annan duka kana nan za ga kuma Allah ya tona masa asiri tsakaninsa da mutane kuma wannan kenan walil abdi rabbun huwa mulaqihi wa baitun huwa sakinuhu fayanbaghi lahu an yastarati rabbahu قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه shi kenan bawa na da ubangiji ba zai sadu da shi tabbas innaka kadihun ila rabbika kadhar fa mulaqihi uban bawa na da mahalicci zai sadu da shi wa yana da gida da aka tanada masa huwa sakin shi kadai zai zauna a wannan gidan gidan mulkinsa ne shi zai zauna a ciki to tun da haka ne kuwa fayan baki lahu ya kamata gabawa an yastarziya rabbahu ya yarda da ubangijin nan kafin su sadu ya yi ƙoƙari ya haɗu da Allah ba zunubi tsakaninsa da shi kabbala liƙahi tun da dai za a sadu da shi to ko ya kamata mutum yana da hujja yanzu ba gani ba mutum da yake da tsoron gwamnati ba gaba ina son durin da za a masa bincike a zo saboda mai ya yi tanadi ana bin gida-gida ana bincika ca ah, ko kuka yi laifi a zo sai dai a yi min kariya a cuce ne amma ba na shakkan ba na tantama zuwa bincike ne to mutum yana da gaskiya kenan to kazalika ya kamata ka san tsakaninka da Allah a ke sama da yadda kake jin tsoron gwamnati ya kamata mutum ya yarda da ubangiji nan tun kafin su sadu wa ya amura baitahu ya gina gidansa ya raya shi ta intiqalihi ilayhi tun kafin ya ga gidan wannan sai kamar da magana Abu Zarri ko radiyallahu anhu inda abokinsa ya je same shi a gida ce na kai da dai dukkan sabbin ku kowa na da kaza kai na naka ne na ga gidan haka ba komai ce akwai komai mun kai shi sabon gida ne hmm. duk kayan mun kai shi sabon gidan cewa to ai wannan gidan ma ba makawa a dan gyara shi shi ma ya gane abin da ke nufi ba makawa shi ne ce to ai mai gidan ya hana mai gidan ya ce kan mu raya shi sau daga tun da ya hana kaso mu bayi ne to haka to wannan gidan da mutum ya yi kokarin gina wancan gida ya sama masa ya sama masa alatu a cikin wancan gida maimakon mutum zana yana raya wannan gida wannan za a ta a shi wancan ko in an je an je kenan ai mafhumu wannan eh to mamu mu yanzu ka duba rayuwar wannan gidan muke raya kuma ya ki ma jaruwa Na ga bukatu na barkatai babu wannan magana kayan yana ajiye maganganu wannan mutum na da lokaci ai ya kamata mai samu a kansa lokaci dukkan wa'annan kalmomi na hikima ya tsaye rike su da a shi za su zama mutum guzurin zuwa da ira ana zadul adi zadul adi haza huwa zadul adi. ko haza min zadul mai adi. abu na damun mutane in an yi karatu lokaci kai kaman ka gugurji kansa akwai mai daga hannu ito kika shi ma saboda ban haushi amma duk wannan ba zai fitin mu ba wa'annan abubuwa za su taimake mu sannu sannu mu don kusan mu rabu da wannan gidan mu nemi gyara wancan gidan wata magana shi ida'atul waqti ashaddu min al-maut li'anna ida'atul waqti taqta'uka 'an Allah wa daril akhirati wal mautu yaqta'uka uka ad-dunya wa ahliha ayyuhuma akhtar al-akhir aw al-awwal انظروا إضاعة الوقت أثار الوقت أشد من الموت shi في tsanani daga mutuwa. kowa yana asara nan amma na kallon yan wanda za su buro gida sun zo karatun addini iyayensu sun kyale su susu si karatun addini mutum ya gida kwance shi ana karatu shi ba zai zo ya yi karatun ba ya kummace sai an zo ko layi ya shiga ciki sai an zo kan littafin sa yana gama kama ya tafi kuma in ya tafi din ba wani abun arziki ta ba ya tafi hira shi wannan shekara shida da za ka yi kila a nan hasa malam za ka koma gida ka ga kamar asarar su ne yadda ka fara mutanen nan gasar nan dai kamar ba mu shiga ba ka rasa takamaimai mai kai a wannan ramadana sai dai kawai ka ce yanzu dai Allah kai mu baɗi dai in Allah kai mu bade zan san abin da zan yi amma na bana na yi asararsa to ya wuce To haka asarar lokaci ya fi tsanani daga mutuwa ya kamata awoyinka ashirin da hudu kowace awa kasa inda take tafiyar baccin nan da dare ya kamata an masa burki yau ka kwanta sha biyu to kusan ga irin baccin da za ka yi ka kwanta karfe tar ga irin baccin da za ka yi ka kwanta karfe ɗaya to ga irin baccin da za ka yi ka ga shi da ga irin tashin da za ka yi dole idan baka yi wa ranka haka ba za ka cuce ka ake aka ce rai kwatan ta yadda ka san musharaka ka yi musharaka da azzalumi macuci maran mutunci ɗan yaudara idan baka tsaya tsayin daga ba sai a kwashe kudin ya ga ku haka to haka kuke da ranka yanzu nan za ta fisge ka ta mayar da kai inda take so kuma in ba sa baka dinga goyon bayan ta ma kana kai kai gobari idza atal a ashaddu min al maut li'anna idza atal waqti domin asarar lokaci ta kote uka anillahi tana yanke kana daga Allah wa darul akhir da gidan lahira saboda domin in lokacin nan kai sa shi kenan wal mautu kuwa mutuwa iyaka abun da ta yi maka ainihin za ta yanke ka ne ya kafa ka anin duniya wa aliha zai raba ka da duniya ne kawai da iyalanta ko ba da ko ba jima dole za ka mutu wannan yi tsanani idaatul waqti raga kuwa ainihin idaatul wakati a shaddafi da maut to jama'a ya za mu yi amfani da lokacin jama'a ya zama amfani da lokacin lokacin mu yana tafiya a banza ko ka je ka bata kanka lokaci akan abun da bai taka kara ya karya ba kana iya ka je za ka yi nazari a ɗaki ka waye gari wajen tattara takardu wasiƙu har gari ya waye ka kwana kana tilawa wace tilawa ka tilawan gyaran littafi nan ya yi kora ka gyaggyara ka ɗauko na ga tsohon takarda ka ɗauka ka karata kamar kila ya kamata sake ka ajiye ta ka ko wancan wannan ya kamata a yaga kana iya kai asuwa a ce ya ala sarar ina ma da kana koyarwa ba kai nazari ba ko kuma kai ma ka zo ka tun ba kai nazari ba yanzu za ka kama kai ka kwashi tafai ko kunya ba za ka jima ba ka ga gaban jama'a za ka yi karatu kaga da ko tambaya ba dama kai tambaya za ka tambaya ne kai nazari hatta za ka tambaya ba sai mutum ya san abin da yake zai tambaya ba wanda bai yi nazari ba mai zai tambaya a ɗora kawai sai dai kawai in yi ga wannan karatun akwai wani labari da ba faɗe shi bai tambayo labari ai nan ka taba mana wannan ka ka ba mu labari to shi ma wannan labari kawo shi a to haka za a inda yadda muke yin karatu a can muna tsaya muna yin nazari muna amfani da lokacin mu a gaskiya ba abinda ba mu karanta shi ba mai mai ne duk abin da muke shi mas'ala na gaba na biyar kenan ko aka ce a duniya min awwaliha ila akhiriha la tusawi kaifa bi gam بغم umuri subhanallah A duniya. Duniya daga farkon ta zuwa ta kare tun zamanin annabi adamu zuwa mutumin karshe gaba ɗaya in an haɗa ta la tusawi gam sa'a ba ta kai bakin cikin awa guda bayan na lahira fa kai fa ga mil umuri to yaya bakin cikin rayuwar mutum gaba daya ashe kenan wannan duniya kuwa shi isa imamun nauyi a ukwana uku ce masu hankali masu wayo a cikinta da suka ganta zuwa ba gida ne na dawama ba ba wuri ne na murna ba ba wuri ne na awatsi ba wuri ne na adawama ba sai suka tattara ta suka ɗauki kyawawan ayyuka a matsayin suka ɗauki duniya ruwa ne suka tattara kyawawan ayyuka a matsayin jirgi suka hau suke so sun inna lillahi ibadan fatana ko tsallaku duniya wa kafin fitana nazaru fiya falin ma'alimu an na fi ila ilhayin watana a jaruwa dujjatan wata kasu sahaya fiha saboda to ina so ayyukun dai haddace to amma kuma in an neme muna cikinta mm. tuddanta muka duba kan duwatsun da muka duba duk hikima wata wuce hikima na annabi nuhu sa'awi ila jabali ya sibu ni minan na cikin na asima ne yawa min amrin ya eh, wannan dutsen da za ka laikin banza ne ba inda zai je duniya za ta halaka ne mahbubul yawm yaqibuhul makruh gadan wa makruhul yawm yaqibuhul mahbub gadan subhanallah haka haka abun so a yau me abun so a yau kallon kwallo kallon fina-finai shiga intanet jin wake-wake jin kaɗe-kaɗe mahabubul yau yau a kebowar bakaruhu gadan abun ƙi zai biyo shi gobe gobe a jira abin da za a faru yanzu ku duba muno ne nan ka duba ta so za ne so za a iya girga su ma dai an masa za a iya girga mu ai muna da yawa ba mu kaɗai ne ba kenan kada fita nan za ka samu wanda suke jiran ka ku hira kana zuwa kana karya kan gwada haka wani na ganin ka ce a malam kun kai kuna kokari wani ma Allah na so in ce Allah dai bai kaddaro ba kaza kaza kuna ya shafe mutunta sai kana tsaye da shi a banza ƙarshen da ɗan cin naman wasu kuke kuru a jiku ne ka je ka yi wahala wannan mutum ɗaya ja ka ɗan dama dama ka gan shi kai maka tsuka da mashin gaji salama da cewa daga sai da da sa ka shiga gida abun ka in kana da rigingamu ku je kora wuri in babu ka nemi wurin kwanciya ka kwanta da za ka tashi da wuri to mahabubul yau ya ake buhul ku gada ah, to an gyara ɗaki an sa kayan kallo an sa rediyo iri-iri an sa satellite an sa wane ne duniya ake kallo gaba ɗayanta wa makarugul yau abun ƙi a yau ya ake buhul mahabubu gadan yau a wanda ake kyama tafiya masallaci cikin duhu ana bashir mashayi na kofin dole ne bin nuri tam yau mal kyama au kamar kala rasulullahi ana ce maka an ga hadiri hadiri sai a hada sallah amma lokacin da ake zuwa su neman ba a daina zuwa su neman ba za ga mutum da laima ah, sai in nan kaduna ne ta rama da ɗan tasi ta ne da kana da ba su kala sai ya ce ba su kala ba ki gida nan sai gauni ya ce su kala da laima hmm? amma makaranta ba shi ne abin da zai ba kasa kace wai mai isa ne mu yanzu mu sa dubu ɗari biyu abin ya gagara cewa ya to ai ba mu samu tafiya haka haka ba hatta na ji akwai wani bawan Allah wannan saboda dole ya fa fara tara kuɗi ya yi nisa an kusa a kai kuɗin da za a fasa masallacin nan dan nan liman an kalin sa tashi ce aikin banza an taɓa yin masallaci da naira biyu naira uku ya kwaɗo ɗan akwatin ya kwashe kuɗi. an taɓa yin haka ba haka ake masallaci ba kwamiti ake in za a yi masallaci a tara mutane a ɗora kusa suke su kawo kuɗi kai ka ce noma za su je su kawo kuɗi. kalimar rikice da gaske a tara mutane a yi kwamiti a kallafa musu su kawo kuɗi to kwamiti zai su kawo kuɗi a kuɗin su ba mai faza su a kallafa musu daga nan su je abuja amma ɗaya kuɗin masu a ba su saboda za su je abuja hidima za su zama kuɗi su shiga GRN nan su samu ainihin manyan nan su je su yi musu magana su kawo kuɗi akwai wani a Kano mai sadaka ko akwai wani a Zamfara mai sadaka in an ba shi an ji an same shi an ce masallaci ne zai bayar har masu kuɗin yanzu sun gane wallahi sun gane wa makaruhu in kaga sun ba da kuɗi ma dai akwai yar alaka alakan siyasa za ku tallata su za ku yi menene na ma dole ka ce menene ka ci kayan kuturu ne ko dole yi masa aski eh to saboda kana sai ku ce ga jami'an da kuke yi in kun ce ga jami'an da kuke yi to yaga kuna da jama'a zai iya zuwa yi muku wa makaruhul yau abun da ake gudu a yau ake kyaman su aga ya aqibuhul ya aqibul mahabubu gadar abun daɗi abun so zai biyo shi gudu na gaba a azamun ribhi fi duniya أن تشغل نفسك كل الوقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها أعظم الربح ريبة في جرمة الدنيا أن تشغل نفسك شينك أي كتدرنك كشغلات إن لم تشغلها تشغلك إن بك فاما متابعي بيت لا تسامى مكان kullal waƙati dukkan lokacin ya zama da abin da kake sai inda abin ya fi ƙarfin ka bacci shi ka kawai bacce shi ma ibada ne bima huwa aula biha da abin da ya fi cancanta da ita ka shaggala ta da abun da zai fi mata alheri idan baka nema mata abun da ya fi alheri ba kana iya sai ta nemi abin banza ta ta bi ko addini ne ba za ka bin arziki ba wa an fa'ulaha wanda zai fi ba ta fa'ida abubuwa masu kyau ne amma ko wanda ya fi riba في معادها رأيت هذا أمر واضح سيدي كيف جماعتنا وكيف نحن أنفسنا نفهم هذا فكيف نطبقه يا ذا كل مشكلة مدعب في من أمباني كل ذا مدعب من يبي أمباني مويشي من يبي أمباني مسلكيشي أعظم الرخيفة في الدنيا أن تشغل نفسك كل الوقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة بشهوة ساعة يرانكم عدم الدنيا والدين كيف يكون يا ذا a kirga mutane ما cikin masu hankali إبادة الجنة aljanna da abin da ke cikin aljanna saboda sha'awar duniya sa duniyar masa bai ma kai duniyar gaba ɗaya ba za ce ka ɗan ɗan ɗana koya to duk abin da za ka asara ka kuma ce ka asara sa don ka samu duniya wanda ni da za su duba ba da za ka yi addini sai ka fi suna ko suna kake nema mana ko suna mutum ke nema in yi biyu ta addini zai fi son ƙarshen ta Allah taimake shi tun ina yi don in suna kuma yi Allah ya za a kirga shi daga masu hankali man ba aljannata wanda isa yadda aljanna bi ma fiha bi shahwati sa'a da sha'awar sa'a da kaga wannan istifamu inkari ne kenan ba ma ta taba haka ba duk wanda ya zaɓi duniya ba a kirga shi daga cikin hukarau ya khuruju al'aru min ad-dunya wa lam yaqdi watarhu من شيئين بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه يخرج العارف كي العارف ننتي العارف يخرج العارف من الدنيا مثلا الله زي في تونا الدنيا ولم يقض وطره بس هم بيان بكاتا صلاة من شيئين دقابو بيو duk wanda isan Allah wannan abubuwan shi بولي صلاة buka'uhu ala nafsi bukan ransa wa ransa ta cuci. shi ko ba ta ka ba kai ka duba kai sabi tsakanin ka da ranka ka duba ta cuci ka to duk masani na Allah masanin hakika zai mutu ba zai biya bukatarsa ba domin kukan ransa ran mutum ta cuce shi wanda ko yan yara ta dama dama kuna iya sarrafa ta yanzu kafin ku kai inda muka kai mu kan ta gama cutar mura mutum ya zo ƙarshe bai ajiye ba bai ba wani ajiya ba ba komai abu malam na ubo a larabbi haka nan godiya ga ubangijinsa mutum zai mutu bai yi komai ba don ya kamata abun ya ku zai mutu da bakin cikin wayannan wanda ko bai san ka ba magana shi يعني يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه لم يقض وتره بيساو بيان بكاته طبعا تو مجينا كبا المخلوق إذا خل... المخلوق إذا خبته استوحشت منه وهربت منه والرب تعالى إذا خدته أنست به وقربت إليه هذا فروق halitta halitta in ka ji tsoronsa hankalinka zai tashi daga gare dole ka gudu daga gare ko ko ni maciji cikin masallaci da halitta ne haka yi haka haka ya kan yi ba zan kwana ciki bai ba amma منه وهربت خبت أكو واستوحشت منه خبت منه واستوحشت منه وهربت منه كما دولك أقول لا قريش والرب تعالى شكو الله تبارك وتعالى إذا خبته إذا كجزء الله هكا كما سامو قومي anasta bihi za ka cire damuwanka da shi ma'ana abinda duka ke damu ka zai nuna wa qarrabta ilaihi za ka samu shiga wajen sa law nafa'al ilmu bila amali lama dhamma Allah subhanahu ahbar ahli kitab wa law nafa'al amala bila ikhlas la dhamma al munafiqina ha lama zammal munafiqina to walau nafa Allahu al-amala bila ilmin lama zamma Allahu an-nasara wannan ai zai ta fitowa formula ne aka bada law nafa Allahu bila ilma inda Allah na zai bada amfani ba da aiki ba da Allah da ilimi zai yi amfani ba sai an yi aiki ba mutum yi ta karatu ya ta karatu ya ta karatu ba sai an hada da aiki ba lama zamma Allah subhanahu ahbara ahli kitabi da Allah bai zargi malaman yahudu ba ba su ne magadubi ne ba wanda suke karatu ba aiki da shi walau na fa'ala amala bila ikhlasi da aiki zai yi amfani ba sai an yi don Allah ba lama zammal munafiqina da ba a zargi munafukai ba to haka دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فهاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة فإن لم تدفعها صارت فعلا فإن لم تداركه بضده صار عادة ويصعب عليك الانتقال عنها ونتجهن يسيرا ككود ساكي ساكي خطرا kana zaune ka dinga saka kaza saka kaza ka hana wa ranka da zuciyarka sake-sake fa illam tafa'al idan baka hana mata sakawa ba sarat fikiratan ya zama tunani yadda za ka aikata kenan tunanin yadda za a yi abin da da can abin ya faɗo maka ne fi ya shiga fi ya fita fi ya shiga idan ba kai maganin laran nan ba sai ya zama tunanin ka kenan yadda za ka yi abu kaga ya yi karfi daga khatara zai zamo fikira fadafi alfikirata kaga wancan aka ce eh, eh, dafi'il fikir ka kawar da tunanin in tunanin ya zo ya wuce khatara yanzu to shi ba sai kai kokarin kawar da shi fa ta fa'al in wannan fikira ba ka kawar da ita ba sar shahawatan A ganin za ta zama maka sha'awa to in ta riga ta zama sha'awa aiki ya fara baci fa haribha to ka yaƙi sha'awan fa ta tafa'al idan ka tsaya ka san ko aka ce za a yi yaki sai ina ina in dai abu ya kai sha'awa to sai ji ciwo kafin a rabu da ita in ku ba ka ta him azimatan wa himmatan za ta zama azima abin zai zama tabbas kawai fa da tudafi'a idan ku baka kawar da azima ba sara shayar za a aikata ka an gama wannan ba aikatawan ba fa'in lam tudarika aikatawan sun baka cin mata ba maza maza bididdiha bididdihi da abinda zai kawar da shi kishiyarsa sarar ada shi kenan abin zai zama maka idimanu kenan hidimanul alkhamri abin zai zama jiki a gare ka kawai ma ba dama ka tuba fa yas'aru alayka al-intiqal anha tuba da gare shi zai baka wahala wato kenan al'amuran tun suna kaɗan kaɗan ake maganin su idan suka wuce za su iya gagarar magani ce a takawa salasu marati shi takawa dai matakansa guda uku ne idan ha himiyatul kalbi wal jawarihi anil azamil muharramat الثانية هميتها عن المكروهات الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني طب يا غاي تقوى كم مراتبها ثلاثة إهداها حمية القلب سر زوجيا يوارق كفي وزوجيا تسام حماية والجوارح دقبابوها سنة بكاتا صاروخ عن الآثام دقا ذنوبي wal muharramati da ayyukan haram in mutum ya samu tsarewa to a takawa ya samu ɗaya cikin uku na biyu himyatuha anil makaruhati tsare wa'annan zuciya daga abubuwan da ake ki alhimiyatu anil الهمية mutum tsare kasa daga فضول fudul mutum yi abin da bai da amfani ko gaisuwa ya kamata mutum kai fudul ya ce assalamu alaikum alaikum assalam ce na kwana lafiya shi ke an gama amma a zauna na tambayan kajin gida shanun gida damuwar ta kayan su tana nan yana kaza ɗinka a za fudu wa maza ya ne da abun da bai ba ruwan mutum da shi abun mutum ya zai gangara rafi ba abun da zai je gano rafi ya kawo to yana ruwanka da rafi ne na ka ciki وهكذا قوم يأتي ما لا يعرف فالأولى وجه قيامة القلب والجوارح تؤتي العبد هي حياته حياته والنشيد باو باو على يوش والثانية تفيده صحته زي باش فايدة إنجن تنرايوة وقوته والثالثة تكسبه سروره شيخي باشي مرناصر وفرحه وبهجته يا زود بيتي ناشي نكون ولين يجي قمود الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المهك تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضى للمجل على المدك قمود الحق حين تذب عنه ɓoyewan gaskiya gumut a daidai lokacin da kake kare gaskiya ta zubba anil haƙƙi ɓoyuwan gaskiya lokacin da ka tashi za ka kare gaskiyan nan yukallilu nasir al-khasmi al-muhiqqi yukallilu yakan nasir al-khasmi al mai taimakon gaskiya mai taimakon mai faɗa na gaskiya su kan zama kaɗan tun da kai da kake kare gaskiya kai ne mai faɗa na gaskiya to za ka ga mai taimakon ka yan kaɗan ne in dai ka tashi za ka kare gaskiya to za ka ga masu taimakon ka kaɗan ne sai ta dillu fuhumu ƙaumin ai ani dakiki fahimtar mutane ta kan yi kaɗan game da ƙanana ƙanana abubuwa ko ake gane su ba fatukuda alal mudiki lil mujilli saboda haka sai ka hukunta laifi a kan mai kananan can da wanda yake da manya-manyan abubuwa na sarari wanda ke dagon sarari shi ake ne goyon bayansa amma mai gaskiya saboda koyonta ba sa ake ba shi gaskiya ba an fuskanta da baitocinsa to baiti na gaba yake billahi abulik ma as'awa a adrik billahi abulik ma a wa adrikuhu la bi wala bi shafi'in li minan nasi idza ayastu wa kada al-ya'su yaqta'uni ja'a ar-raja musri'an min janibil yasi billahi ablugu da taimakon Allah nake kai mutuka ni ban kama ko da Allah na kama da taimakon Allah nake kaiwa ma as'a abubuwan da nake aiki wa adrikuhu da taimakon Allah zan cin masa ma as'a wa adrikuhu abun da nake aikatawa nake son cin masa billahi billahi abrugu ma as'a wa adrikuhu wa adriku ma as'a da taimakon Allah ne bi ba ina samun abun da kaina ba wala bi shafi'in ko da sa hannun ne sa hannu a gare ni mina nas daga cikin mutane ma'ana ya koma ga Allah da Allah yake samu duk abin da yake samu ba da karfin sa bane me yake to ni na wala yashfa'u ni ni ko la bi shafi'i kaga la bi zabi wala bi shafi li minan nas ai fi mikewa kewa kaga billahi ablugu ma as'a wa adarikuhu da Allah nake cin masa labi ko kaga wa labi shafi'in li min an bal billahi idan ayistu inna fi dare daga abun da nake neman can. wa kada li asu ya qata'uni ani ebe eh, tsammani ya kusa sama daina nema ja'a raja sai sa ne yazo raja'u sai faɗo mai musuri an da sauri min janibil ya ase ya kauda ya aso kaku Allah ne yake taimakonsa raja'u daga Allah yake zuwa na'am bai baitoci sun faɗo man khalaqahu Allah lil jannati lam tazal hidaya ahadaya ta'atihi min al makari wa man khalaqahu lin nar lam tazal hadayaha ta'tihi min ash-shahawati nan mutai ko duba kan shi kowa alƙalin kansa ne wanda Allah baraka wa ta'ala ya halitto shi don aljanna musamman an halitto ta ne don aljanna lam tazal hadayaha ta'atihi min al kyautan aljanna za ta dinga zuwa masa ba kakkautawa na daga abubuwan kyama tun da dama aljanna tana kewaye da abubuwan kyama zai dinga samun jarrabawa zai dinga samun abubuwa duk wanda aka halicce shi saboda aljanna to kuwa hadayan aljanna nan za ta dinga zuwa masa minan makarihi tun da dama duniyar nan gidan wahalar mumini ne ba gidan sijinul mumin Wajen na kafir wa man khalaqahu lin-nari wanda ko Allah ya halitto shi daga saboda wuta lam tazal hadaya kyautan wutan nan shi ya tarwa zuwa ga wutan da zai dinga zuwa masa ta'atihi min shawata ne shawa sha'awa biyan bukata sana duk abin da yake so zai dinga samu su don ya miƙe kafa ci gaba da abin da ke yi wannan ya kare lamma talaba adamu khuluda na sha'awa ba duk inda ya kulle zai abin banza sai ya sai ya ce fara a kwanta ya ji tsoron kage basa ya ji tsoron kage ba gani ko mutum na fara ke ya kamata ya ji tsoron sa ya duba ke kai fara nan shi yake amfani da ta kuma mutane idan mutane ke amfani da ita da sauki amma kai ka dinga abin nan ɗinta to sai ta zama mutum matsala dan mutum kada ya kira bansa za ga amsar rahman a auf ba azumi fa kai ka saboda baki yana gudu yana can kada fa mu ji daɗin mu nan kada fa ya zan lababu mu kace ga musab ya fi ni ya mutu bai da lufafa mu ko yanzu ga kuɗi mun rasa inda za mu zuba su anya ko alheri ne kuɗin nan لما طلب آدم الخلود في الجنة وكب بالخروج منها ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين كاي الله كان دمو والله ما لا mutum ma irin wannan na samu sana yusuf duk ran da ka kwalla fare wani abu zai zo maka ta inda kake tsammani sai ka shiga hadarin karshe lokacin da adam alaihi salatu wassalam ya nemi dawwama a aljanna me ya same shi ladabtar da shi aka yi fita daga gare ta shi ya shiga mu ma muka shiga ma talaba yusuf al-khuruja lokacin da ainihin yusuf ya nemi fita daga kurkuku ta bangaren wannan mai mafaki wanda ya musu aiki ya roƙi ɗaya in ka ka tuna da ni labisa fihi bid asini sai dai kusa kaiwa shekara ainihin goma gajen ba dai

حين جانب الشجرة كوي أخر أرى وأكان جانب الشجرة فهمت ولما طلب يسوع الخروج من من السجن من جهة صاحب الرؤيا ايه توقف كاري هما إيه؟ وانا بجانب الشجرة تكو ولما طلب آدم الخلود في الجنة تكو domin jihar kai daya galibi shajara amma dai wannan an yi shi da saboda da mu dama mun san an kwashe jumla ya fito a cikin tunda ya nemi ne fita daga aljanna ta wajen itace kaga ya saki Allah ko ka uba shi ma wancan kaga ya saki Allah ya kama wanda ya mafarki eh so shi ma ga wanda sani shi na hawa mai taba illa tusawi eh eh ada an gani a duniya ko min awwaliha ila akhiriha duniya ji a ɗauki jin daɗin ta jin daɗin duniya tun daga farkon ta har ƙarshe in an dunkule shi bai kai gan musa a bakin cikin rana daya ko kuma awa ɗaya ainihin na lahira bakin cikin rana ɗaya mutum ke lahira ka tuna hadisin da ke cewa ran da aka zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya aka tsulluma shi cikin wuta aka fito da shi me ake cewa aka ce masa ya ka taɓa jin daɗi me yake cewa bai taɓa jin daɗi ba kaga sa'a ne ai bai ma kai sa'a ba hmm? rayuwar duniya tun daga farkon ta har karshen ta din an je bakin cikin lahira bai kai wa sa'a ne jin daɗi to ya za a yi mutum ainihin saboda dan jin daɗin ne bai kai na sa'a da bai kai sa'a da bai kai bakin cikin sa ba kaga kenan mutum bai kamata fifita abun da yake dan kankani ya bar babbacin na asali fa fa bi gamil umri ya za a ce mato ilin irin bakin cikin rayuwa gabaki daya bai kai a ɗaya ba irin sa'o'in duniya ya ya kai sa'o'in rayuwar duniya ya mutu? Eh. Eh. yabon Allah bai gama ba za ka ga ka mutu abinda kake so ka kai Allah ba gama masa kirari ba lokacin mutuwa ya baka yi komai ba lokacin mutuwa ya mutum bai komai ba na yakon Allah kullum kana son kai sallah iri kaza azumi iri kaza wane ne iri kaza kwanukan sun ba mutuwa kake gudu ba ibadar da kai ne ba yawa kaga duk wanda ya san Allah to zai bakin cikin mutuwa saboda yabon da yake so yi wa Allah bautan da yake so yi wa Allah ba ta yi ba sannan kuma in ya zo ya duba da ransa ta cuce shi zai ta kuka da ita kuka da ita shi ma bai da iyakar biyu ne da wanda mutum duk mumini zai mutu da bakin cikin su duk masanin Allah duk masani wanda ya san kansa to zai mutu da bakin cikin wannan zai mutu ina jin haushin ransa to kuma zai mutu ina bakin cikin abin da ya cancanta ya bi Allah ya ba Allahu nasa eh ne eh eh inna inna menene ma na ji farkon jumlar lil abdi ya isa lil abdi eh farkon eh. abu lil abdi lil rabbi nabiyun ha eh, lil abdi na farko ne ma Mm-hmm. menene ka akwai sutura tsakanin mutum da mahaliccinsa ko akwai sutura kuma tsakanin mutum da mutane nan mutum zai na wajen Allah mutum zai wa Allah abu ai abin da kace duk wanda ibi Allah ko duk wanda ya tsoron Allah to komai zai ji tsoron sa daga ran da mutum ya raina Allah ya raina addinin Allah to za ka koma raina shi ka gane to ne akwai sutura tsakanin mutum da ta tabaraka wa ta'ala cewar wannan sutura ita ce bautansa ita ce yi masa biyayya ita ce ita ce inda mutum ya daina biyayya ga Allah ya daina biyayya ga to tsakaninsa da mutane shi ma rufin asiri mutane suna rufa masa ari mutane ba sa ganin laifinsa daga inda bai cika na Allah can ba shi kenan asirinsa zai tono tsakaninsa da Allah to yanzu ba ga dubi annabi adamu abin da ya ku ko ba an taɓa kakkace wannan bishiyan ba to shi kenan sai da iru ruɗe shi ala adullu kashe garatar khulti wa mulki la ya bala ya kuce yana neman khulti ta bishiyan me ya faru ai asirin sa kuma tsakanin su zaunar tuwon waye sai gashi gaba ke da kuma amma aka ma gano hannu nan mun gano yayi yi laifi aka hido da shi duniya in ban da ba don Allah ta'ala ya kai masa agaji ba dubi annabi yusuf kaga akwai sutura tauhidi shine tsakanin mutum da ubangijinsa to shi ke na annabi yusuf duba abun da yi inda mutum da yi sai ce ita kazar sababu ne ba ko inda mutum da ya ordinary ita kazar sababu ne to in kaji tun da kai zaka koma wajen ka gaya masa ko wani wanda aka cuta ya ce kabari la la la a kabari abun nan to su kasancewar idan shi annabi ya zauna yana can wani mutum ya kama kafa ya wuce kama kafa ya bari duk abin da zai sai sai ran da Allah ya katara zai fita wannan abin ya ja masa ya kusa shekara goma bin asini dai ya wuce shekara bai kai goma ba to kaga ai lil abdis wannan afili yake lil abdis sitarun bainahu wa bainal Allah inda mutum zai tsare sitran nan to Allah zai rufa masa asiri kana keta abu shi isa an kaga abu ya same ka kar ka ce an cuce ka kai dinga dubawa mai kai wa Allah ka dubo nan ka dubo nan ka kar ka ɗauka haka kawai Allah ya maka haka da abun da wata yayi ke dai galiba ne ba mu ganin laifin mu ba to Allah eh eh ikawo masa eh ya ce ba su a gagashi yana nan akan tauhidinsa ka dubi irin fitan da ikuwa da yanayin jibrilu kamar yadda aka faɗi goda da ya ce akwai kafa ya zaya ta kana da bukata kuma zai iya shi tun da taimakon da bai haramta ne ba ma ba amma shi da yake annabi Allah jiya. a inda wurin ka ne ba na shi kenan ko Allah sai shi taimakon da ba gori wutar ta mutu ta kwance shi ya fito a cikinsu don ya fi a ce ɗauke shi aka yi za su tafi neman shi amma wannan kuma shi ya fito da kansa su ma sai ido suna tambaya kai wannan Allah na ka iri ne ya go asuwa akan a ce ɗauke shi akai dan za a ce ke da su dabar yake da shi yana cewa mutane baya tsafi ne aljanin sai zo cire shi a ciki to amma wannan wutar Allah ya kashe ta da kansa don sa san cewa rabbi alladhi huwa yumitu to kaga aka gama masa abin nan yazo ita da kansa ya fita cikin gari kansu a kallon shi ya fi Allah ka ba mu tawakkali na shida eh makaruhul yawmu ba na shida ko a duniya mahabubul yawmu dai ko yaqibul yaqibul makruha gadan abun jin daɗi yau ma'ana in ka lura rayuwar duniyan ba ta na da daɗi ba wanda duk iji daɗi a wannan duniya ya miƙe kafa yana yin abin da ya ga dama ka jira shi gobe zai sami ta bakin cikin gobe tun da Allah bai haɗa mutum ne ma biyu bai haɗa mutum duniya da lahira idan mutum ya ji daɗi a duniya zai koɗo lahira idan mutum ya koɗo duniya zai ji daɗi a lahira inda akan Allah ne saboda haka nan abun son nan da ake neman sa a yau duniya ce to ko zai zama abin kyama gobe kyama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 اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وصل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين